da muna ji abu duk mutum da ya san abin da yake faruwa shekaru goma da ya wuce a kasan na da kasashen duniya lokaci ya kai mutum kama zai kulle kansa ne don bala'in lalace imanin ya wuce yadda ba kwa samani mutum bai kiyaye kansa ba zai fada haɗari rashin imani wanda ba zai iya ba ku ji abinda aka tura mana ko nan ku ci abinda yake akwai ku ji yadda wani ina magana jini ne ku ji abin ya wuce yadda ake tsammani ku saurai ku ji kuna jin hausa sosai ku ji kawo mun da kaji ku ji magana ku ji Allah ya sa ku ji mangaran da ko Can kasa Kasa yana daidai nan a'a dalili ne kun ji Can mangaran ina karshe an ji shi eh, ko ba ku ji ba a'a wanda shi mai ji ji kun ji abin da yake fara ina cewa ku yi hankuri a ana sa kafa hujja yi shi yadda yake in kun ba ku ji ba wani ji saboda ba ku kada ke karatun ba wani na waje ji abin da yake akwai kana da naka wanda ya fita sosai to a muna son wani iji ba wani laspikan da zai fita sosai abin da yake fada nan cewa ya burhama yana nufi burhama na nyans ya ba allah mulkin duniya amma ubangiji ya kasa amma allah yana neman afuwa allah yana neman afuwa akwai kalman da ya fada ya fi sima da kasar nauyi shi sa na so ku ji shi da su ku ji shi ya zagi allah ya ce in ba allah mai ya fada wata kalma in ba Allah ya Allah da menene wannan muna so ne ku ji mangana a ah, eh, ku yi shiru na gani duk mutum da yake tijaniya ko kadiriya ko wani irin mutum ne in dai ga gaske yake yi ina so ya samu kusanci da Allah ne ibota ma Allah amma wannan kalman da za a zaga Allah ko kure shawan da suka ki manzan Allah sallallahu ba su yi wannan kafircin ba kure shawa da suka ki Allah da manzansa sun yadda akwai Allah babban shi suka doki kananan allorin suka ce su taimake su amma wannan ya ce burhana ne ya samu kaɗan ya ba Allah kuma an ya rashin ladabi an kwace al'annunsa wannan shi ake kira zandaka a cikin kafirci wannan nau'isa daban zandaka mana zanadika wanda ba shi da alaka da allah ba wani ajini da ya yarda zandaka shine kin allah na karshe kin allah na karshe ajinin ba jini ba ni wasu Allah Allah Allah gaggawa damar waɗannan mutane. Allah muna roƙonka sunayenka kyawawa duk wanda yake da wannan akidan duk wanda yake goye baya wannan akidan Allah ka kama shi a nan duniya da lahira don ikonka don sunayenka duk wanda yake yi masu tausayi ma Allah ka danka shi wannan shine zandaka shine rushe addini wannan shine makircin a cikin addini wannan shine ƙarya kuna ganin wani abu shakka alhamdulillah akwai matasan sufaye wanda nan kano sun fito yanzu suna inkar waɗannan akidan kuma na muna jiran manyansu su yi bara akan wannan akidan wallahi wallahi wannan akida gara kure shawa da suka yake manzan Allah sa miliyan sama Allah aka yi wace irin ajini ne wannan malam wace irin ajini ne wace irin ajini ne me kuma kuke so a yi waka a kada ganga da kasan hausa da wannan yaren har yanzu waye a ne ake yi kuma yaduwa suke mun san sufaye ba abin da yake damu su yin azumi sallah azkar safe da yamma wannan allah ubangiji taimake mu da su amma wanda suke da wannan halin suke lalace ayan mutane suke neman mulki suke wasa da hankali mutane zanadika duniya da lahira ai allah su babun wasa ba ne allah zaka ce an samu masa mulki allah ne a samu masa mulki to ina kira matasa abin da ya sana fada nan da manzana sallallahu alaihi wasallam ike gaya sahabai cewa ba abin mutum duk mutum da yake gani ina da shugabanni ko wali ka bi mangana walinka ka saba ma Allah ji manzana ya ce la ta'atu kuji la ta'atan fi ma siyati la inna ma ta'atu fi ma'ruf wannan shine mahal sha duk inda mutum ya kai da najinsa duk inda ya kai da martabansa in ka masa biyayya ka shiga uku ka gan sahabai sun ce ba za mu shiga ba ba za mu shiga wannan hutan ba akwai wasu tarkacin yara yanzu ko yaushe wani shugabanni ya yi abu inda nasiya za masu an ce an yi an fito daga shugabanni ai sahabai ne suka ce manzo Allah ba za mu shiga wutan ba manzo Allah ce daidai kuke ba ko yaushe ne shugaba ya abu za masa shiru a bi shi ba shi da abun ba son tawaye ba ma shugaban tawaye kuma kidan da yake asawa mai da shi yanzu matasa yanzu duk abin da shugaba yi kamar cikin lauhi mafuz wanda makure ne wanda makure ne abin da shugaba ba daidai ba ba ce masa huruji ba amma gaya masa gaskiya inda ba zai kawo fitina ba kun ga yadda yake akwai dan Allah a ji ke na da kasa Hausa da yare ina ji ma an ce annan na gira ne da ina sunan Niger ne za na faɗa mana nan ne ake wannan wakokin kuna ga an to yanzu mutum na da wannan akidan to me yake sai yi ka zage ubangijinka ko nan na ka zage annan muhammadu sallallahu alaihi wasallam amma an sallaka nan Muhammad zan zo wajen Allah kuma wannan shi na ji ne ba gara ne karbi rai mu wallahi inda mutum zai ji wannan abu gara ne karbi rai mu in mutu wallahi gara ne karbi rai mu ba mu a duniyan da ringa jin waɗannan abubuwan wallahi gara mu ci bar duniyan nan isallama duniya na kwata-kwata da zamani zai zai ringa jin ana zagin Allah kuma da dawa ji ne da dawa ana son ji ne bakaki suna nan ni ba zan iya ba karatu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa